Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kere. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa yarima mai jiran gado a Saudi Arabia Muhammad bin Salman yayin wata ganawa da suka yi a gefen taron kolin manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya na G20 a kasar Japan yana kiransa aboki na wanda ya yi abin a zo a gani. Trump ya faɗa a yau Asabar cewa ya ji daɗin yadda yariman saudiya ya sayi kayan aikin soji daga amurka ya kuma ce yariman ya taka rawan gani wurin kawo sauye-sauye da tattalin arziki da kuma harkokin jama'a a ƙasar shugaban na amurka ya ki amsa tambayoyi da 'yan jarida suke masa ko zai taɓo batu mutuwar ɗan jaridan saudi arabia nan jamal khashoggi wanda ya faru a bara yarima na saudiya dai ya sha sukar kasashen waje a kan kashe jamal kashogi kisar da aka aikata ofishin jakadancin saudi arabia a istanbul a bara bayan liyafar karin kumallo da safiyar yau asabar fadar white house ta ce shugabannin biyu sun samu tattaunawa mai amfani sun tattauna akan batun barazana daga iran da kuma batun inganta kasuwar mai ta duniya da kuma wasu muhimman batutuwa masu alaka da kare 'yancin mul'adama amurka ta yi kira ga jami'an tsaron da sojojin kasar sudan cewa kada su yi amfani da karfin tuwa akan waɗanda za su gudanar da gagarumin zanga-zanga a gobe lahadi 30 ga watan yuni ranar 30 ga watan yuni rana kenan da kungiyar tarayyar afirka ta baiwa gwamnatin sojin ta wucin gadi a sudan ta miƙa mulki zuwa ga farar hula kasar sudan ne ta koma ƙarƙashin mulkin sojoji ne tun bayan haɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar albashir a ranar 11 ga watan afrilu ranar 30 ga watan yuni wata rana ce da ake tuna juyin mulki da shugaba albashir ya yi a shekarar 1989 wani babban jami'in amurka ya faɗa wa manema labarai cewa babban sako mai muhimmanci shine kada a yi tashin hankali ya kuma kara da cewa mutanen sudan ko da kuma farin hula na kasar da suna da hurumin shirya taron jama'a babban jami'i na amurka ya ce za a azata kunkumi yana cikin matakan da za iya ɗauka idan aka kawo tashin hankali a kan fararen hula ya ce muna da 'yanci na ɗaukar martani da duk matakan da ya dace a kan wato sudan in ji jami'in na amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta kakaba kunkumai a kan ɗan shugaban venezuela nicolas maduro wani sabon mataki da amurka din ke dauka a kokari da take yi domin hambarar da shugaban ƙasar mai ra'ayin 'yan gurguzu ma'aikatar bitar malin amurka ta faɗa a ba a cewa ta ɗora hannu akan kadarorin nicolas ko kuma nicolasito maduro jr da ke cikin amurka kana ta haramtawa amurkawa da kuma kasuwancin amurka su daina hulɗan kasuwanci da shi sakataren bitar malin amurka steve mnuchin ya faɗa a wata sanarwa cewa shugaban venezuela yana dogara ne a kan nicolas sito da wasu abokansa na kudda-kudda mulkinsa ne yake ci gaba da rike tattalin arzikin ƙasar da kuma gallaza mutanen venezuela ma'aikatan bitar malin kuma ta zargi maduro junior da aikata farfaganta da hana jama'an kasar ko kuma al'umman kasar cin gajiyar ma'adinai na venezuela da kuma matsawa sojojin kasar lamba su hana shigan kayan taimako cikin kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin na venezuela da ya tilasta miliyoyin mutane barin gidajensu daga kasar tun cikin shekarar 2015 shugaban amurka donald trump yana niyyar ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a wani yanki da babu ayyukan soji inda ake gudanar da taruka da kuma kula yarjejeniyoyi wanda ke tsakanin kasashen koriyoyi saboda su yi hannu da junansu kuma su gaisa da juna trump ya bayyana aniyar yin hakan ne a wani saƙon twitter da ya kafe sa'o'i kafin ya isa koriya ta kudu a yau asabar. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda mata a Najeriya ke ci gaba da yin kira akan mahimmancin tafiya da su a harkokin gwamnati domin ciyar da ƙasar gaba. A wani taron mata da aka yi a birnin tarayya Abuja, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta tattauna da wasu matan akan wannan batu. Da farko ta fara da Hajiya Naja'atu. An ji baki dama ki gabatar min da kanki da abin da kike yi yanzu. to mm. ni suna na najatu muhammad ah, ah, ni yar kasuwa ce mm-hmm. wace kaka ce kuma na part-time aiki a police service commission mm. to yanzu za ki ce a ina aka samu matan najeriya a ina suke yau kuma me suke hange gaba to matan najeriya suna nan da suke Eh, tun kafin zuwan shugaban kasa buhari eh, ba ni ban ga wani abu da aka sa mata wanda ike mai mahimmanci ba eh, wato harkar zaɓuɓɓuka ma tsayawa zaɓe an samu ci baya ba a samu ci gaba ba an gallaza mata kwarai musamman waɗanda suka tsaya zaɓe sannan kuma a harkar ɗiban mata wato a matsayin political appointments ba a taɓa rashin sa'a kamar shekara hudun da suka wuce ba mata ba a ɗauke su eh, wato da yawa ba abin da yasa muka damu da mata yawanci su shiga cikin harkar mulki shine yawancin mata in kika hada su da maza wato sun fi imani sun fi tausayi saboda su iyaye ne kuma kowane ɗa suna tunda kashi saba'in daga cikin ɗari na mutanen ƙasar nan matasa ne saboda haka 'ya'yanmu ne mace ta fi ban ce wai ba a samu ɗaiɗaiku ba amma mayawanci mata sun fi imani sun fi tausayi sun fi rike ofishinsu da mahimmanci saboda suna ganin aikin da suke 'ya'yansu suke ba ah, to na ga inda allah ya taimake mu kila a samu canji amma ban sani ba. in aka ce ki bada shawara, me za ki ce? Eh to, shawara ita ce ah, a nemi ba ma mata kawai ba amma a nemi sahihan mutane waɗanda suka san 'yan kishin ƙasa ne ah, a ba su ayyukan da ya kamata su yi saboda abubuwan yanzu sun taɓarɓare kwarai da gaske musamman harkar tsaro. harkan tsaro kuma yana faruwa ne saboda rashin aikin yi ah, yanzu ya kai intaha duk shugabancin da zaki ki samu din bahaushe a sama ƙasansa ya zamana na cewar kawai wato ba mutane ne waɗanda za su iya aikin ba daga lokacin da aka ce mutum ya gagara yin aikinsa kuma an gani a zahiri a ƙasa cewar bai iya aikin nan ba don bai iya aikin ba tun da abubuwan ba sa tafiya yadda suka kamata saboda haka kamata ya shugaban ƙasa ya canza shi bai kamata a dinga barin mutanen da aka san ana mutuwa a ƙarƙashin su kuma a kyale su ba ko da wanda dalili ne don saboda dole a dubi ubangiji da kuma hakkin al'umma eh, idan aka ce ƙasa babu wato eh, eh, tattalin arziki a ƙasa bayan da za a yi ba za a samu rashin tsaro ba in zai za ka yi abin da ka ga dama ka kwana lafiya kuma ba ka da sana'a ba ka da cin yau ba ka da na gobe to ta'addanci dole ya tashi saboda haka ba magana kawai a sa shugabanni a arewa wato a ce an sa dan arewa shugabanta tsaro me aka yi da kasan babu tattalin arziki in babu arziki ba ci ba sha dole a yi ta'addanci na gode sosai ba ni cikakken suna da mukami <laughs> Assalamu alaikum sunana Maimuna ya Abubakar ni ce um, mawallafiyar mujallar Shozali magazin ni ce kuma bocciyama na Nigerian Postal Services. Watan um, ma'aikatan wallafa wasiku na Najeriya baki daya. Yanzu gashi ana taron mata in aka ce ki bayanin matsayin da mata suka samu a wannan gwamnati ina suke da ina suke yanzu kuma ina za su dosa me za ki ce? gaskiya mu dai mata ba mu samu irin ko da yake akwai mata da suke rike da mukamai a Najeriya tunda ni ma example ne amma dai ni ina ga har yanzu mata ba su samu right place su a Najeriya ba in kika duba election da ya wuce zaki ga mata da yawa ko primaries ma ba su yi scaling through ba balle har a ce sun samu elected offices so kuma banda haka daɗi da ƙari kuma ko political appointment din eh akwai mata ministers da waye da waye amma dai har yanzu mun kai 35% din da aka ce za a ba wa mata a kin ga har yanzu gaskiya ba mu kai 35% din da muke tunanin za a ba mata a Najeriya ba so ni nawa tunanin shine muna roƙon sabon gwamnati ta duba matsayin mata saboda mata su ne suke zaɓe kin ga da na je gombe zaɓe majority wanda suka fito suka zaɓi baba buhari mata ne Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Madina Dauda da Hajiya Naja'atu Muhammad da Maimuna Yaya Abubakar da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Me ra'ayinka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu? Ayan ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar Kano. Ai sun yi karota, sun yi hizba. Yan hizba shari'a suke bi, ko suna sauran Allah suna bin Kur'ani. In kana bin Kur'ani ko you will not go wrong. Waɗansu mutane za su bi wani ko bible ba abinda muke tsoro kenan jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya me ku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a najeriya ne yaushe za a kai lokacin da ake jin an shirya a samun irin wannan runduna ta jiha-jiha kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar waɗanne hatsara suke tattala a cikin wannan lamari ne wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shine maudu'in da muke son mu soma muhara a kansa daga yau to amma kafin mu yi nisa bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin najeriya wato gwamnan jihar bauchi bala muhammad yake kallon wannan al'amari ga abdulwahab muhammad wakilin mu a ta yakubu sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi ya jaddada kin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari. Ba daidai ba ne a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. yaushe muka biya albashin ma'aikata yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu za mu iya biyan albashi to fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi haka shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya gaya mana gwamnoni kuma muna tare da shi akan wannan kudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake daukan wani lodi mu sake lafta wa gwamnati abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To a gaishe ka Abdulwahab shi ma mai girma sarkin Ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaban Allah ya kai mu. Yanzu bari mu haɗa ku da wakilin mu na Abuja Hassan Maina Kaina ku ji gan jami'an tsaro da suka hada da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundun 'yan sandan jihohi a can Najeriya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na saka mai wuya. a yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi ne a najeriya inda ake ta muhawara kai wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na najeriya guda biyu akwai alhaji abubakar tsab wanda wannan suna ba bako ba ne a ko'ina cikin najeriya domin 'yan najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar lagos lokacin da yake kwamishina baya ga jihar lagos ya yi kwamishina a jihohin sokoto oyo da abia sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojan saman najeriya wanda masanin tsaro ne a najeriya ina maganar air commander ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu idan zan fara da alhaji abubakar tsab wanda na san kai baka goyon bayan a kirkiro 'yan sandan jihohi menene hujjanka na abin da ya sawa baka san a kirkiro 'yan sandan jihohi a nigeria eh, wato eh, in zabi na gaskiya ne wato najeriya babban kasa ne ba kai mutane da yawa in aka samu dan sanda daya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro amma don rashin gaskiyan mutanenmu don rashin eh, kwaɗayi akwai haddama bai kamata a ce mun samu eh, abin nan yan sandan state yanzu ba domin in an kawo za su ɗauki yan sandan nan su ci ma mutane mutunci kaga da abin da ya faru a ikiti da ce eh, eh, fayoshe yana da state police ne ai ba wanda isa shiga abin nan ikiti da guke mai da shi ne shi ma zai haka da eh, eh, eh, samun hoton ma yana da shi zai haka don yanzu mun waye nan gaba kuma muna da haƙuri da juna a nan gaba watakila za a iya samu abin nan amma da yanzu da an ce an kawo za a gani za su mafaɗa kuma yanzu mutane sa maganar restructuring ko yana maganar restructuring da mutum ka ba su damar samu 'yan sandansu ba zai daɗe ba za a gani su su ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji to beginning na abin nan disintegration ke na kasar nan wurin wanda ke jike a air commander ahmed tijjani ba gamawa na san kai kana goyon bayan kirkiro yan sandan jirgi a nigeria kai kuma menene hanzarinka to alhamdulillahi hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a nigeria in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na najeriya abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ba wani shugaba wadda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba mataki kuma shine abin da zai kawo masalaha abin da zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu ba wai dan 'yan sandan najeriya sun kasa ba a'a shi ne a yi kokari a ga wa'annan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu a dalili ko shine idan aka yi haka ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya naɗa hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don son ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin a yi kashe-kashe. kamar yadda shi eh, iya kuma na zan dawo gare ka bari mu dinga gaima ɗan nan alhaji abubakar tsaf idan na wawaye ka idan muka duba misali kasashe irin su amurka da suka ci gaba na biyu akwai kasashe da za a ce kamar sa'annu ko abokanan najeriya ne a asiya irin su pakistan da india waɗanda su suna da 'yan sandan jihohi idan har pakistan za ta yi 'yan sandan jiha ranka daɗe me zai hana najeriya ta san 'yan sandan na jihohi to su sun waye ba su da haƙuri mu babu da haƙuri ba ba waye ba ko kowa yana son mulki na kasar nan kuma in ka ga inda mutane suke sata kuɗi mutum da ke sata kuɗi ba su sata kuɗi suna son mulki mulkin da suke so kwasa su ci ma mutum mutunci za a da eh, eh, eh, su suna da abin nan mulki kuma a kasar nan in kana da kuɗi kana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motoci tafiya to ka isa to irin halin za mu shiga ciki kenan yanzu in da mun waye muna bin doka sosai ba muna tsoron allah to in samu state police ba za mu samu laifi ba amma mun samu state police yanzu wato mun eh, muna zuwa eh, disintegration hausa da bai nuna banto haka bai fadi <laughs> muna zuwa disintegration eh, domin abin da kamata a yi yanzu ya kamata a ɗauki 'yan sanda da dama an su training a ba su kayan aiki a duba da lafiyan eh, eh za mu zo kan wannan <laughs> um eh kuma da baba gama ina zo gare ka kamar da nake gaya masa kasashe anan Najeriya irin su Pakistan da India suna da yan sandan na jihohi kana ga lokaci bai wadda ce tun nan wajen duka kamar su ne da waɗannan kasashen mun samu namu yan sandan na jihohi eh gaskiya ne a in ka duba su kasashe irin su America irin su india irin su pakistan da sauransu dukkan suna da 'yan sanda na jihohi da sauransu Uh, wato abin magana ne a nan uh, tsoron da ake yi kamar yadda shi uh, babban yana ya faɗa shi kwamishina abubakar sab gaskiya ne in ka duba a yanzu a kasan nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa su wawa su yi fafakere su sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi wa'annan 'yan sandan jihohi amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafuta a ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hisba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin Uh, shi jajirce ne a uh, rabiu musa kwankwaso ya tashi ya tsaya eh, lokacin shekarau mm. da kuma shi kansa lokacin kwankwaso eh, da yake sun yi karota shekaru ya huzba hmm. so in ka duba wa'annan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma wa'annan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su so haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi 'yan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren. 'yan sanda alhaji abubakar idan muka duba yadda jihar kano ta yi hizba duk da cewa ba 'yan sanda ba ne amma suna wani bangare na aikin 'yan sanda kuma kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hisba din fiye da 'yan sanda domin ni na je rikotar hisba a kano na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma kaga wannan hisba ne kurin ba 'yan sanda ba ne baka jin cewar inda ce za a sami irin waɗannan din misali a jihohi zai saukawa 'yan sandan aiki yan hizba shari'a suke bi kuma suna sauran Allah suna bin Kur'ani ne in kana bin Kur'ani ko you will not go wrong waɗansu mutane ba za su bi Kur'ani eh, eh, ko Bible ba abinda muke tsoro kenan domin lokacin da eh, nake a police abin nan a Lagos lokacin da muke da local government police na abin nan na Ibadan su suka kawo tashi na har muka samu wasu shiga cikin yaƙi. domin gode malamai to wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗa farko da muka yi na wannan muhawara da za mu ci gaba da yantan Allah kai mu a shirye-shirye mu masu zuwa game da bukata ko kuma akasin bukatar samar da rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya. Muna godiya ga su bakin damu da suka hada da tsohon kwamishin 'yan sanda Abubakar Sab da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato ahmed tijani baba gamawa da kuma musamman shi hassan maina kane da ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da aiko mana daga abuja daga nan washington dc aliyu mustapha sakwato ne yake muku kwana a madadin su a huta lafiya madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya